Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 26 ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a ji wata hira da wani wanda mahaifiyarsa ke daga cikin mutanen da aka sace kwanan nan a najeriya kuma sai da aka biya kuɗi tsababa kafin aka wato ta kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafi da shirin kallabi zahra aminu fage za ta shigo da shirin jaridun amurka akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum barkan da hantsi. Koriya ta Arewa ta bugaci Amurka ta biya ta dala miliyan biyu da ta ce ta kashe wajen jinyar wani ɗalibin kwalejin da aka tsare a birnin Pyongyang a shekarar 2016 wanda aka dawo da shi Amurka a sume fiye da shekara guda da ta gabata a cewar wasu rahotannin jaridar Washington Post. Wasu majiyoyi sun faɗawa Post ɗin cewa babban wakilin Amurka da aka aika don dawo da ɗalibin mai suna Otto Wambia wanda ke sume tun a lokacin ya saka hannu a kan wata yarjejeniya ta biyan kuɗaɗen jinyarsa bisa ga umarnin shugaba Donald Trump. An dai tura takardar biyan kuɗin zuwa ma'aikatar kuɗin Amurka amma ba a fayyace ko shin gwamnatin Amurka ta biya ba. A wani saƙon Twitter da sakatariyar yada labaran fadar White House Sarah Sanders ta tura ta ce, "Ba za mu yi magana a kan tattaunawar da muka yi da wanda aka yi garkuwa da shi ba, wanda shine dalilin da ya sa tattaunawar ta zo da nasara a lokacin wannan gwamnati." Wasu rahotanni da ba a tantance ba na cewa da Amurka da China sun fara gindaya tsauraran sharuɗa ga malaman jami'a da suke kai komo tsakanin ƙasashen biyu, wanda hakan ya jefa masana cikin damuwa game da abin da hakan zai haifar ga dangantakar shugabannin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. a cikin 'yan makonnin nan kafafen yada labaran kasashen biyu suna ta yada labarai kan irin waɗannan malaman waɗanda wasunsu sun sha kai komo tsakanin china da amurka sai kawai kwatsam aka shaida masu cewa daga yanzu ba za a yadda su ci gaba da irin wannan zirga-zirga ba ɗaya daga cikin malaman jami'a na china masu binciken manyan laifuka wato fbi sun tsare shi a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke los angeles a watan janairu yayin da yake shirin komawa beijing a cewar jaridar new york times jami'an sun karbi fasfot ɗinsa suka kuma soke bizar zirga-zirga ta tsawon shekara goma da aka bashi don kai komo tsakanin ƙasashen biyu Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya umarci babban lauyan fadar White House na lokacin Don McGahn da ya kori mai bincike na musamman Robert Mueller don ya gurgunta binciken da Mueller ɗin yake yi kan alaƙar kwamitin yakin neman zaben Trump da Rasha a zaben 2016. ba kamar yadda kafafen yada labaran karya suka yi ta sharawa ba ni ban taɓa gayawa babban lauyan fadar white house na lokacin don mcgain da ya kori robert mueller ba duk da ina da iko a shari'ance na yi hakan abinda trump ya faɗa a cikin wani saƙon twitter jiya alhamis kenan idan ina so na kori mula ban buƙatar magen ya yi hakan zan iya yi da kaina A cikin rahoton da aka fitar makon da ya gabata, Mula ya faɗa cewa ya kira Magen har sau biyu a gidansa a watan Yuni shekarar 2017 kuma ya umarce shi da ya rusa kwamitin bincike na musamman. Mamula ya ce magen wanda ya shafa watanni 21 a matsayin babban lauyan White House kafin ya bari a watan Oktoba bara ya damu da abin da Trump yake bukata ɗin amma bai yi niyar ya yi abin da yake bukata ɗin ba. Farmakin da gamayyar sojojin Amurka ke jagoranta da suka kai. a yunkurinsu na fatattakar kungiyar is daga birnin Raqqa na ƙasar siriya ya hallaka fararen hula sama da dubu shida bisa ga sakamakon wani bincike na haɗin gwiwa na kungiyar amnesty international da kungiyar iwas da aka fitar jiya alhamis rahoton ya ce mace-macen sun faru ne sakamakon dubban hare-hare ta sama da amurka da rasha da burtaniya da kuma faransa suka kai sannan kuma sai farmaki aiki da manyan bindigogi da amurka ta kai a rakka tsakanin watan yuni na da oktoba na shekarar 2017 sojojin gamaryar sun lalata garin rakka gaba daya amma ba za su iya share gaskiya ba a cewar donatella robera ta kungiyar amnesty international Ƙungiyar IWAS da ƙungiyar Amnesty International sun yi kira ga sojojin gamayyar da su kawo ƙarshen ƙaryata adadin fararen hula da suka mutu da kuma barna da farmakin da suka aikata a raƙa. Ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta Red Cross ta ce faɗan da ake yi don karɓa iko tsakanin gwamnatoci biyu abokan hamayya ya juya ya koma na makota fararen hula a fagen daga yayin halin da jama'a suke ciki a Tripoli da kewayensa yana ƙara ci gaba da ƙazancewa a makonni uku da suka gabata abinda ƙungiyar Amnesty International ta faɗa jiya Alhamis kenan abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar su asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa wanda suke cikin wani mawuyacin hali daga tashe-tashen hankula da aka shafa shekaru takwas ana yi sun ci gaba da tagayyara. Kungiyar ta ce makaman roka da ake harbawa ya sa ya zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji raunuka. Ofishin jakadancin Amurka a Colombo ya gargaɗi mutane da suke da su ƙauracewa guraren ibada a Sri Lanka a wannan ranar hutun ƙarshen mako mai zuwa. ta ambato wasu rahotanni a Sri Lanka da ke cewa mai yiwuwa a samu ƙarin wasu hare-hare ku ci gaba da kulawa da kuma kauce ma cunkoson jama'a a cewar ofishin jakadancin jiya alhamis a shafinsa na twitter gargaɗin ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da aka kai wani mummunan hari kan kiristoci masu bauta ranar bikin ista na ranar lahadi lokacin da 'yan ƙunar bakin wake ɗauke da bama-bamai suka hallaka sama da mutum 250 jami'an kasar tun da farko sun sanya mutuwar fiye da 350 amma bayan da aka sake kirgawa jiya alhamis sun ce wasu gawarwakin an kirga su har sau biyu Muhammad Hafiz Babalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai an yi ta sace-sacen mutane da neman kuɗin fansa a 'yan kwanakin nan a Najeriya. To a ci gaba da duba wannan al'amari da muke yi, wakilinmu a Abuja Sale Shehu Ashaka ya tattauna da Alhaji Abdullahi Haruna Lau. wanda mahaifiyarsa ke ɗaya daga cikin mutanen da aka sace kwanan nan wadda sai da aka fitar da tsabar kuɗi na gugar kuɗi kafin aka fanso ta sale shehu ya fara da tambayar alhaji abdullahi cewa ganin cewa kama a kwanakin baya waɗannan masu garkuwa da mutane sun yi garkuwa da mahaifiyarka kamar yaya abin ne ya faru ne jatumana ta je kawai ta je duba yayanta da daddare misalin karfe biyu suka je suka dauke ta suka tafi biyu na dare kake nufi suka je suka dauke ta suka tafi da ita daji cikin daji tsaki ba daki ba komai ruwan sama yana ta dukanta a can har kusan kwana biyar ta yaya kuka fara tattaunawa da su kuka dauke ta sun dauke ta da wayanta da suka je da wayanta sai sai ta suka tambaye ta namban wayan ɗanta a cikin wayanta sai ta nuna musu namba na sai suka kira ni suka ce su suka ɗauki jatumana kuma suna neman kuɗi a wurina da farko suka ce min suna son miliyan na ce musu ni ban da miliyan ɗari ban da ma hanyar miliyan ɗari maganan kuɗi suka nuna ba kuɗi ba za su sake ta ba to mahaifiya ne jarabawa ne kuma Allah ya aiko mana ba da za mu yi jami'an tsaro ma an kace zaka gaya musu ma kana bata lokacin ka to kana nufin kenan wannan ɗauke ta da aka yi kenan ba ku yi magana ba ku tuntuɓi jami'an tsaro ba ku shaida musu mun je mun sanar da su amma ba abin da suka yi mun je mun sanar da su mun sa na sa kani na ya tashi ya je police station ya yi reporting ga abin da ya faru ya ga wa sarakuna ya ga ko amma ba abin da aka yi so in sun ce maka ka bari ma karshen ta za a je a kashe ta ne ba abin da za su yi domin ba su ma aikin su kamar ta kwashe kamar kwana nawa a gurin su kamun suka tuntube kwana biyar ni abin da nake gudu da jami'an tsaro wannan wayan nan dole an ce MTN tana register duk wani abin nan ana register wayan nan wayan nan kuma duk movement da aka yi dalilin register nan shine za a san meye communication da ake da wayan nan amma mutanen nan za su dauki mutum da wayan nan su gama communication su yi komai nan gwamnati ta nuna bata sani ba kasan wannan maganan banza ne to ganin cewa amma yaya to kuka yi bayan sun tuntube ku akan magana ku biya kuɗi kun zo sun karba ne ko kai musu aka yi mun kai musu kuɗin har daji mun kai kuɗin har daji mun je mun ba su kuɗin suka je suka sake ta a can a daji kamar da suka biya kuɗin ne aka sake ta da wanda ya je biyan kuɗin ko kuma wanda ya kai kuɗin shi suka ba shi ita ya dawo da ta ne shi ya kai kuɗin shi ne kuma suka ba shi ita ya dawo da ita don haka wannan abu jarabawa ne kuma masifa ne da yadda zai ci yana neman yadda zai rayu sannan a zo a ɗauki mahaifinsa ko dan wansa ko ne a ce sai ya kawo kuɗi wai sai da wannan sai da wannan to kaga karshen ta ma ba wani security na property da da da da da, da ake faɗa security za su kare ka su kare dukiyoyi ka zo ba abin da suke karewa kamar nawa ka biya aka mu aka sako eh wannan wannan sirri ne wannan sirri ne kai dai mu dai mun biya kuɗi kawai kuma an an karbe ta alhamdulillah ba abin da za mu sun kai magana da daddare kai ma zuwa dauke ka don haka wannan masifa ne Allah ya kare kawai Allah ya kare duka al'umma yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.

Babbar bakuwar mu ta yau ita ce Malama Habiba Ali ta kamfanin sosai Renewable Energies da ke Najeriya. A yayin wata hira da murya Amurka a lokacin da ta zo nan birnin Washington DC don karɓar wata lambar yabo, abokin aiki na Baba Yakubu Makere ya tattauna da ita akan ayyukan da take yi da kuma wannan lambar yabon da za ta karɓa. da farko ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. To, um, ni dai an haife ni ne a Kaduna na girma babana polis ne watan dan sanda ne a mm. lokacin kuma ba wai babban dan sanda ba ne dan karamin dan sanda ne mama na kuma lokacin tana aiki da kaduna state transport authority um, to amma da iyaye na dai abinda dai na yi sha'awa da su yanzu in na yi tunani shine daga da dattawa da babana dai duk suna son mu yi karatu don na tuna lokacin muna bariki a police college a kaduna babanmu um, aka bude nursery school kusa da um, police college shi kadai ne wanda yake order ranks ya dauki yaran shi ya kai su um, nursery school to lokacin kuma ana ta mishi tsiya an ce ai ba sai primary school yara ke shiga makaranta ba sai shi dai bai yadda bai ce a'a shi yana son yaran shi zai ga ko me ake gani kuma mm-hmm. mu duka yaran shi farko guda uku mata ne shi yana ganin kamar dole da in ba ya tsaya ya tashi tsaye ba ba za a you ba za a kalle mu da daraja ba shi da mm. kanshi lokacin akwai hotuna da nake tuna wani lokaci in na gani zai rike hannuna da hannun yaya ta ya kai mu har makaranta ya bar mu a wurin kuma lokacin da aka tashi zai gudo daga ofis zai dauke mm. mu ya kai mu gida saboda ka san yaran manya ke zuwa nursery school <laughs> in shi bai je ya dauko mu ba ba za mu iya takowa gida ba mm. amma duk da haka dai Allah kuma ya taimaka mishi um, wannan son shi dai mu yi mm, karatu din sha'awar karatun kuma ya yi amfani saboda yana da yara da yake ko ina muke ciki dai muna sayuwa gaba gaba a karatu mm. muna samun scholarship muna samun suna tuna farko farko dai an mishi transfer zuwa niger state lokacin muka je muka ni na primary 4 and 5 a wurin a nan ne na samu na yi common entrance na samu scholarship na je mm. secondary school a port harcourt yayata ma aka tura ta wani garin to dukkanmu mu ya yi sa'a da yaran da aikin shi bai zama na banza ba to um, muka fara karatu to kasan kuma da ilimi dai abubuwa na canzawa so da hmm. kuma basu sai bari ba to Allah kuma da yake taimaka musu tunda scholarship ne kaga ba hmm. wanda ya sa aljihun shi ba nauyi <laughs> so saboda haka sai muka samu dai muka yi karatun um, muna da ina fitowa kuma daga university um, secondary school na samu university yayata ita dai ta bata samu university ba amma har ta tsaya ma ta danyi aiki kafin dai ta samu hmm. muka dai tallafa ma juna dai a lokacin dan dai komai ya yi aiki yadda ya kamata mamanmu kuma ita tana aiki da kaduna state transport authority amma tana da shago inda take sayar da abinci hmm. to kuma mu dole ne 5 <laughs> am za mu tashi dai mu da mu je shago mu yi girki mu ɗebo ruwa mu yi mai duk aikin da ya <laughs> ya kamata ka je kai aiki mutane na saurin su je gida hutu dan su je su huta mu ba hutu muke muna zuwa mu yi aiki ne <laughs> kuma muna shago takan ce kasuwancinta ya fi tafiya in muna shagon tu za yi aikin nan dai tare da ita mu yi girkin mu yi komai da komai duk da ya sa muna da zafin nema eh, unfortunately dai um, Allah ya ya ta rasuwa amma bayan dai ta wahala ta yi masters ɗinta da komai amma duk da haka dai zafin neman mu bai bari ba eh, don kokan ne na sauransu dukkansu zaka ga cewa kowa dai na kokarin ya ga cewa hmm. um, rayuwa dai yana tafiya yadda ya kamata saboda haka dai haka dai muka girma <laughs> to madalla to sai dai ga ki a Amerika ko za ki iya bamu babban dalilin zuwa ki to aikin da nake yi dai aikin da yake tallafa wa um, garuruka ne da al'ummomi haka mm. um, mukan kawo musu na'urar um, da yake sabantuwa kamar su na sola ne wata na mm. rana ko kuma wanda yake rage amfanin itace to wani garin muna sa musu wuta ga baki daya ma garin wani garin kuma mukan wasu garuruka mukan ba su eh, mota da yake gida ɗaya yana da eh, fitilan shiga na kamar guda hudu ko shida hmm. um, tvn su ko da fankan su to kaga kuma za su iya biya a cikin shekara hudu kamar yadda za a biya kuɗin nepa har su gama biya ya zama nasu wani garin kuma sai su ce su sun fi son a sa musu na gari ga baki ɗaya wani kuma sai kaga wani business eh, wani kasuwancin zai fara a dalilin wannan hmm. wasu matan kuma muna da sa musu irin kamar abin da yake busar da kayan gona hmm. tumatir ne a tarugu ne barko kono. maimakon wato a shanya ma rana. yawa a rana a ƙasa eh. to a cikin wannan wurin ya fi haske ya fi tsafta to in suka busar kuma suka yi fakejin sa sai da shi watan inda suna sayarwa naira maybe a ce ɗari ne yanzu za su iya sai da shi ɗari da ashirin kaga sun fi samu to kaga duk wayannan tallafin da ake yi ana ba mutane mutanen garurukan nan sai zama mm. abin da bature zai ce economic empowerment to sai tattalin arziki yawa <laughs> yanzu da mm. hausa. <laughs> to sai um, wannan uh, kungiyan kuma a nan nan america tana tallafa wa mata da suke yin abubuwa a kowane fanni to mm. sai suka bani award eh, eh. eh amma akan wannan economic empowerment bunƙasa economic yawa eh haka to so mm. shine suka eh, sun gaya min cewa ni na samu wannan shekaran don kowane shekara sukan mm. zaɓi mata kamar guda hudu a kowane fanni akwai masu leadership and um, development akwai wanda suke taimakawa mutane kamar ana ce humanitarian services hmm. to amma akwai na economic um, empowerment na wanda ni na ci kenan To sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar ta mu Habiba Ali da Baba Yakubu Makere da ya hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. a gaishe ku yanzu kuma ga Zahar Aminu fage ta shigo da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar The Hills, inda aka rubuta labari tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai nemi jam'iyyar shi ta Democrat ta tsaida shi takarar shugaban ƙasa a shekarar 2020, abinda nan da nan ya maida shi ɗan takarar jam'iyyar Democrat da ke kan gaba da zai iya ƙalubalantar shugaba Donald Trump. Biden yana da kwarewa a kan harkokin waje da fannin shari'a da kuma harkokin cikin gida wanda ba za a iya hada shi da sauran 'yan takara ba a cikin sakonnin bidiyo da aka fitar a ranar alhamis biden ya ce kimar da amurka take da shi a fadin duniya da kuma abubuwan da take da shi na cikin hatsari ya ce ya yi imanin tarihi zai sake duban shekaru hudu na wannan shugaban kuma duk abin da ya runguma a cikin wannan lokaci amma idan muka bawa donald trump shekaru takwas Truss a fadar White House har abada zai canza ɗabi'ar wannan ƙasa da mu kanmu kuma ba zan iya tsayawa ina kallon hakan ya faru ba. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labari fadar shugaban Amurka ta White House ta ce a mako mai zuwa manyan jami'an Amurka za su je ƙasar China domin ci gaba da tattaunawa don samar da maslaha tsakanin ƙasashen biyu a fannin cinikayya. Sanarwar da aka fitar a ranar Talata ta ce sakataren ma'aikatar kuɗi Steven Nuchan da jami'in cinikayya Robert Liza za su gana da mataimaki Premier Luhi a birnin Beijing a ranar 30 ga watan Afrilu. a Amurka da China sun sha yin tattaunawa kan farkon shekarar nan domin sasanta kan rikicin cinikayya da ya faru tun shekarar da ta gabata lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya saka harajin dala biliyan 250 akan wasu kaya da China ke shigowa da su Amurka. Haka kuma ita kanta china ta mayar da martani a kan hanyar kara haraji ta kayan amurka har na dala biliyan 110 fadar white house ta ce mataimaki premier lu shine zai jagoranci tawagar jami'an china zuwa washington a makon gaba domin ci gaba da tattaunawar sai jaridar epic times inda aka rubuta labari shugaban amurka donald trump a wani sabon salo da ya shafi tsarin mulkin kasar yana barazanar kai kotun koli idan majalisar wakilai sai suka yi kokarin cire shi daga mulki ya ce ba wai akwai wani laifi ba ko karya doka ba babu wani laifi game da ni in ji shugaban ya rubuta a shafinsa na twitter game da sabon jawabin nasa akan rahoto na musamman game da bincike na shekara biyu akan ko akwai katsalandan a yakin neman zabensa na shekarar dubu 2016 da rasha tun lokacin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima 'yan jam'iyyar democrat waɗanda ke da rinjaye a majalisa suke ma muhawara ko za a fara gudanar da tsare-tsare kan cire shugaban ƙasa daga mulki. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta lafiya. gaishe yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Wa alaikum sashen Hausa na VOA. magana yusuf bazuka mai laida gwalalo a jihar bauchi ina kira da manyan kasashenmu na duniya tun da jiya rana ce wanda aka ware ta yaki da zazzabin cutar cizon sauro na duniya suna kira ga manyan kasashenmu na duniya su tallafawa kasashenmu masu tasowa kasashen afirka da wannan magani wanda za a kakkaɓe mana zazzabin cizon sauro da yake addabar mu musamman feshi da ake yi na maganin cizon sauro da jiragen sama ko kuma rarraba mana gidan sauro da ake yi wanda za a shiga sannan ko kuma shi kansa maganin malaria wanda za a kawo a tallafa wa kasashenmu masu tasowa a don komai ba saboda wannan zazzabin cizon sauro yana addabar dukkan mutumin da suna na afirka sannan kuma ina kira ga iyaye mata idan aka tallafa da wannan magani ko gidajen sauro ya kamata suna shiga ciki suna kwanciya da su da yaran su kana wannan shine zai kawo rashin cizon sauro da zai addabi al'ummar najeriya daga su bazuka mai laida gwalolo a tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio muryar amurka na gambo da fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasku. a yau na so na yi yabo da jinjina a wani bawan allah wani mai gadi yan jihar jigawa wanda ya aiki da wani da indiya shekara ashirin da biyar duk da indiya ya zo zai sallame shi zai siya masa gida zai koma kasarsu wallahi mutum ya ce shi da siya masa gida gara a je garin a musu bohol saboda suna matsalar ruwa aka je garin su su a jihar jigawa aka yi masa gida a bohol to wannan mutum gaskiya ya kamata gwamnatin jihar jigawa ta ɗauki ɗawaini har siya masa gida saboda irin bajinta da yi ya kai bohol da za a yi gida siyamar gida amma ya ce a jiya yi al'ummar bohol ta wannan abin a yaba masa ne abin a yaba masa ne duniya ta ji kuma ya kamata gwamnatin har jigawa ta bai don allah nan ta siya wannan bawan allah gida saboda irin jajircewa da tsawa da yi da fatan allah ya sa masu kusan mu waɗanda suke da jama'a da fashin su domin su suna kwatanta irin wannan alheri da wannan da indiya da wannan mutum da fatan Allah ya ba mu ibarikan gaskiya da amana Allah ubangiji ya ba mu masu tausayi Allah ya ba mu masu tausayi Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi na zo da gidan rediyo murar amurka suna na jambo barar fatas da tsohuwar kasuwa a garin fatas. salamu alaikum sashen hausa na murar amurka mai magana ta ni dan takara da gudugun daji ta lokal gamin kirkirkir da allah sashen hausa na murar amurka ina son kuɗi don min sakuna ga gwamnati gwamnatin jihar sakwato don allah ta tsawata game da irin cin zarafin da aka wa magoya bayan apc ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa to yanzu kuma ga muhammad babalar da labaran duniya amma fa a takaice ga labaran a takaice. Koriya ta Arewa ta buƙaci Amurka ta biya ta dala miliyan biyu da ta ce ta kashe wajen jinyar wani ɗalibin kwaleji da aka tsare a birnin Pyongyang a shekarar 2016 wanda aka dawo da shi Amurka a sume fiye da shekara guda da ta gabata a cewa wasu rahotannin jaridar Washington Post. To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya iyalan Malam Hamanjo da Imam Ali Hon da na marigayi Isa Ismaila Inkiya wato Inkiya Sabo daurin auren 'ya'yansu Muhammadu Zainu Ni'ima Isa wanda za a yi gobe asabar da karfe goma na safe a kofar gidan Alhaji Ilu wanda ke layin Bomi a garin Mayo Belwa jihar Adamawa Najeriya. allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba a mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi muhammad ah, hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu kelvin ibrahim ibrahim kalmasi ke cewa sai anjima.